وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ba zai taɓa inganta ba a ce wannan alƙur'anin a ƙirƙire shi an jingina shi zuwa ga wannan Allah saboda mutane sun gaza wajen zuwa da irinsa kuma shi mai gaskatawa ne ga abin da aka saukar na littattafan da suke gabaninsa mai yin bayani ne na abin da aka dunkule a cikinsa na hukunce-hukuncensu don haka babu shakka akan an saukar da shi ne daga Ubangijinta da kai maɗaukakin sarki.